Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ya? Sannu da aiki. Sannu a dodo. Ya aiki. Lafiya kada. Yaya wajen ki nan? Ita ne lafiya yau ko? Ba lafiya ba yaya. Na ga halama abin nan ba za ki iya ba. Idan ba za ki iya kashe matan nan ba ki banne ni cikin minti biyu zan batar da ita. <laughs> A dodo kenan. ai ka kyale kiris nake jira wannan matar ko in ce wannan zabiya ko in ce kodaddiya na bata kwana ka sha kurumin ka ni ban sa ka a ciki ni kaɗai daga gannan nan na ashe ta dake ta har mijin nata abin ne na yi shiru na yi shiru in ja in ji shewar ki ta mutuwa. Zaka ji, zaka ji. Ban ji komai ba. Zaka ji ka kwantar da hankalinka. Zaka ji. Babu yadda za a yi muna ganin dama ta zo mu bar mutanen nan haka kawai. abu yanzu ya wuce ba zai yi fa ni ba baka karka daga hankali yawwa shi yasa ma ka gannin nan ba na rama saboda na san me karewa ne kawai